shi ma akwai azumi a ciki da aka shar'anta mana azumin tasu'a da ashura azumin tara ga wata da kuma goma ga wata ko kuma goma ga wata da sha ɗaya ga wata duka wayannan azumi ne da aka shar'anta mana sai kuma idan muka dubi sauran watannin watan safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jimadal ula jimadal thani rajab duka wa’yannan azumi ne ko ka yi na litinin da alhamis ko kuma ka yi azumi uku a kowane wata sai kuma azumin sha'ban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi kwanaki da yawa a ciki yana yin azumi har aka ruwaito cewa ma wani lokaci ma yakan cika azumin wannan wata ɗin. kun ga yanzu idan muka tattara shekaru ko kuma shekarar musulunci gaba ɗaya za mu ga babu rana da aka ƙyale mana ba tare da mun yi azumi a ciki ba wannan sai yake nuna cewa azumi da muka yi a ramadan kamar mun horar da kanmu ne domin mu iya ci gaba da azumi bayan wannan watan kaga idan aka samu mutum ya yi azumin ramadan bai ƙara yin wani azumi ba har wani ramadan kuma ya zo wannan ya yi sakaci wannan ya yi kasala a lamuransa saboda ba haka ɗin aka so ba karɓaɓɓen aiki a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine aikin da aka ɗore ana yi mafi soyuwan aiki zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala Shi ne aikin da aka fara shi kuma aka ɗore a kai na haka shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaku yake hakika an wajabta muku azumin ramadan kamar yadda aka wajabta mu yadda suka gabace ku idan kuka yi haka za ku ji tsoron Allah kenan wanda ya yi azumin Ramadan azumi ya wuce kuma bai samu tsoron Allah ba wannan me ya nuna kenan kaga ya nuna cewa azumin Ramadan din bai ne ba bai amfane shi ba saboda wanda abu zai amfane shi shine wanda ya ci gaba da samun tsoron Allah me tsoron Allah shine yin yin abin da Ubangiji ya umarce ka kai ka nisanci abin da kuma ubangiji ya ce ka nisanta duka akan ilimi ya zamanto da sani kake yin abin da Allah ya sa kaka yi da sani ne kuma kake gudun abin da Allah ya ce ka guda Allah ka taimake mu ka ba mu tsoronka daga cikin abin da muka koya a Ramadan ko muka yi a Ramadan da ya kamata mu ci gaba da kulawa da shi shi ne sallah mu. da mu da iyalan mun yi sallan asham mun yi sallan tahajjud mun yi nafiloli wanda yin hakan kamar horar da kai ne na ci gaba da yin irin waɗannan ayyuka bayan ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nana Aisha ta ba mu labari tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana yin rakawo'i sha ɗaya kafin Ramadan, yana yin sha ɗaya a cikin Ramadan, babu bambanci. Wanda wannan ke nuna kenan cewa ba sai da Ramadan ya zo manzon Allah ya san sallan dare ba, a'a yana sallan dare kafin azumi, ya yi a azumi kuma zai ci gaba da yi bayan azumi. Don haka, kai a matsayinka na musulmi mai son ɗaukaka, mai son girma, mai son harziki mai gudun talauci to ya kamata ka tashi ka bauta wa ubangijinka da daddare a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukowa zuwa sama ta ɗaya yana cewa ina mai neman taimakona in taimaka masa ina mai neman gafara na in gafarta masa ina mai neman arziki in azurta shi ya roƙe ni in azurta shi kaga ya kamata ko da ba za ka iya yi yadda ake yi a ramadan ba mafi karanci shine ka yi nafila raka'a biyu a dare ko ka yi shi da zaran ka kammala sallan ishayar da muka saba yin asham ko ka jinkirta shi zuwa cikin dare ko ka jinkirta shi zuwa dabda kiran sallan asubahi wannan duka falala ne gare mu kuma wannan shi zai nuna cewa mun yi karatu mun fahimci karatu mun yi aiki da karatu saboda watan ramadan wata ne na karatu kamar makaranta ne ramadan ɗin yana ‘yanta ɗalibai Allah ka sanya mu cikin wa'yanda ramadan ya ‘yanta bayi nagari don haka raka'a biyu Son isa kai ma ka ci gaba da yin su su shiga cikin mizanin nafilolinka wanda za ka ce ramadan ko ashirin da kai a ramadan shi ne ya jawo maka ci gaba da yin wannan sallah ɗin a kowane dare ka san wani idan ya riga ya faɗi haka an tafi kenan shi bai san ma ana wani sai ana wata sallah da daddare ba kaga wannan kuskure ne dan muna buƙatar ɗaukaka a duniyar nan muna bukatan taimako duk kuma wanda yake neman ɗaukaka malamai baya bacci duk wanda yake neman ɗaukaka baya bacci za ku ga wani abin mamaki mu fa talakawa ne ba mu da shi muna faɗi tashi ne domin mu samu amma za ku ga muna, muna nisantan irin waɗannan ibadoji za ka je ka ga wani cikin manyan mutane yana da kuɗi yana da komai yana da zirga-zirga fiye da yadda kai talaka kake da zirga-zirga amma duk da haka za ka ga yana tashi da daddare yana sallah ba ya maka 2-0 kenan ba yana da kuɗi yana da komai kuma yana tashi da daddare kai kuma ba ka da shi wahala kake yi amma ba ka tashi da daddare me ke don kai makanka wanda sahabbai ira da ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda sun kai kara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me suka ce zahaba Ahli dusuri bil ujur suka ce masu kuɗi sun riga sun wuce da lada suna sallah yadda muke suna azumi yadda muke suna kaza suna kaza yadda muke yi kuma suna ciyarwa da abin da Allah ya basu sai manzo Allah ya ce to barin ba ku wani abin da zai sa ku fi su sai ya ce idan suka yi sallah ta farilla su rika yin subhanallah